a yau muna shida da watan ramadan ta shekara tara, wannan kuma shine majalisunmu na shida muna fatan allah madaukakin sarki ya yi mana jagoranci ya mana gamdakatar ya ba mu ikon gane daidai ya ba mu ikon aiwataswa muna nan kan aya ta biyu ta cikin suratul an'ami na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وبنجي تعالى هو الذي خلقكم من دين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون jiya mun yi bayanin mai Allah ta'ala yake nufi da cewa ya halice ku daga turbaya mun ji zantuttuka daban-daban da malaman tafsiri suka yi to Allah ta'ala sai ya cike shi ayar a ƙarshen ayar sai ya ce sun maƙaza ajalan Allah sai ya ƙaddarta ajalin rasuwanku ajalin mutuwanku wa ajalin musamman inda da wani ajali da Allah ta'ala ya ambata ya iyakance amma bai sanar da kowa ba ya taskace sanin wannan ajali din a wajensa shi yasa ya ƙayyade lafazin al'ajalu na biyu ya ƙayyaje shi da cewa inda ku lafazin ajalu na farko sai bashi sake ya ce sun maƙaba ajalan sannan Allah ta'ala ya yanke maku lokacin mutuwa lokacin da kowannen ku zai koma ga Allah amma ajali na biyu sai ce inda ku wa ajalin musamman inda ku da wani lokaci kuma ƙayyadajje sananne a wajen Allah ta'ala kamar yadda muka ji cewa ajalun wato sun makaza ajalan lafazin ajalu na farko na nufin lokacin mutuwan ɗaiɗaikunmu to ajalu kuma na biyu na nufin lokacin tashin alkiyama ga baki ɗaya nan aya na daga cikin ayoyin da da yawa daga cikin malamai sukan sami iskali wajen fassara ta dalili kuwa saboda akwai wasu ayoyin da suka zo a zahirinsu kaman akwai cin karo tsakanin abinda watannan aya ta kulla da abinda su waɗannan ayoyi suka kulla misali faɗin Allah maɗaukakin sarki wa li kulli ummatin ajalun fa idza jaa ajalukum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah ta'ala ce kowace al'umma tana da lokacin rasuwanta da malaman tafsiri sun fassara biyu a ƙarƙashin nan aya na daga cikin fassarar da suka yi suka ce kowane ɗan adam yana da lokacin rasuwarsa yadda Allah ta'ala ce wa kulli ummatin ajalun ma'ana Allah yana nufin a cikin kowace al'umma kowane ɗan adam yana da lokacin rasuwansa fa'iza ja a ajalukum in lokacin rasuwansa yayi ko in lokacin tashin al'umma ƙarewan al'umma a gaba da yayi yi la yasta'khiruna nuna sa'atan wa la yastaqdimuna ba za a jinkirta musu ko daidai da awa ɗaya ba kamar yadda ba za a gaggauta musu a zare ransu kafin lokacin zare rainin yi ba mana ba za a ƙara ma mutum ba ba za kuma a rage ma mutum ba kenan kaga watan nan aya cikin suratul a'rafi ita ma tana bin hanyar aya suratul an'ami maka za ajalan wa ajalun musamman ku. waɗannan ayoyi duka suna nuna ɗan adam ba za a ƙara masa ko minti ɗaya ba in lokacin rasuwarsa ya yi kamar yadda ba za a rage masa kominti minti ɗaya ba in lokacin rasuwarsa wato in ba za a rage masa ba ba za a ƙara masa ba in ya zanto zai rasu lokaci kaza to ba za a ƙara masa ba a ce bari a jinkirta sai nan da lokaci kaza kuma ba za a gaggauta masa ba a ce kafin lokacin ya yi bari a zare ransa gane ko ba za a gaggauta ba ba za a jinkirta ma'ana ba daɗi ba ƙari in lokacin rasuwan ɗan adam ya yi mun fahimci wannan da kyau ba za a ƙara masa ba kuma ba za a rage masa ba in lokacinsa ya yi ba ragi babu ƙari mun gane ko ha kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa la yasta'khirun ko ce al'umma watannan al'umman ba za a kaskauta mata ba kafin lokacin ta yi a ce a karɓi ranta Allah ta'ala ce ba zai haka ba sannan kuma ba za a ɗaga mata ƙafa ba in lokacin ta ya yi a ce a jinkirta mata nan ma ba za a yi haka ba to haka waɗannan ayoyi guda uku a matsayin misali da ita ayar da muke kanta cikin suratul an'ami da ayar ta biyu da makaranta cikin suratul haram mun gane ko da ayar mata su waɗannan ayoyin gabaki ɗayansu suna nuna cewa ba a jinkirtawa ɗan adam kamar da ba a kakkautawa ɗan adam da shi lokacinsa ya yi to a daidai lokacin ake zare ransa ina fatan mun fahimci wannan da kyau to a wuri ne kuma akwai wasu ayoyin waɗanda su kuma suna suna nuna a zahirinsu suna nuna da yiwuwan a ƙara maka ya zanto shekara arba'in Allah ta'ala ya kaddarci za ka rasu shekara talatin arba'in aka ɗiba maka to amma sai a ƙara maka biyar ko a ƙara ma goma a yi maka daɗi a kan asalin abin da aka ƙaddarta za ka rayu cikinsa sai a baka ƙarin shekaru mun gane ko wasu ayin kuma suna nuna ma zai yi a ragewa ɗan adam adadin shekarun nasa game da Allah ta'ala yake cewa wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin kaga lafazin wa ma ammaru Allah ta'ala ya ce wato dan adam ba zai samu ƙarin shekaru ba shine wa ma ammaru in gane ko daga al'umuru ne wa ma ammaru min ummi wato wa ma wa ma yu'ammaru min mu'ammarin duk wani wanda za a ƙara masa adadin shekaru Allah ta'ala ce ba za a ƙara masa ba wala yunqasu min umrihi kuma ba za a rage masa adadin shekarunsa ba illa fi kitabin face wannan karawan da ragewan yana cikin littafi yana cikin lauhul mahfuz wajen nan aya a zahirinta sai tana nuna ashe zai iya yiwa a ƙara ma waɗansu mutane adadin shekaru kamar yadda ayar ke nuna a zahirin ayar ta ne nuna zai iya yiwa a rage ma wasu mutane adadin shekaru gane jama'a da kyau don shekara hamsin a ƙara masa ya kai sittin ɗan shekara sittin din a rage masa ya dawo hamsin mun gane jama'a da kyau a zahirin wajen nan aya tana nuna haka a daidai lokacin da mun baro wasu ayoyi kuma mun karanta misalansu waɗanda su kuma suke nuna ko minti ɗaya ba za a ƙara ma ba kamar yadda ko minti ɗaya ba za a rage maka ba gane jama'a da kyau to ba ayan nan kaɗai ba akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yace naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man sarrafu an yubsata lahu rizquhu aw yunsa'a lahu fi asrihi falyasil rakibahu duk mutumin da yake so duk wanda zai faranta masa rai zai ji dadin? an yubsata lahu rizquhu Allah ta'ala ya yalwata masa arzikinsa ya ƙara masa faɗin arziki ya ƙara masa yalwan samu ya ƙara masa buɗi da rufin asiri aw yunsa'ala fi asarihi ko kuma a jinkirta masa wajen ajalinsa gane ko a jinkirta masa lokacin rasuwansa ya zanto a lokacin da Allah ta'ala ya rubuta a lokacin mahfuz ya rasu in lokacin yayi sai a ƙara masa adadin shekaru lokacin ya shekara sittin Allah ta'ala ya ɗiba ya ƙaddara a allon kudura in gane ko cewa shekara sittin wannan bawan zai to amma sai a ƙara masa ya kai saba'in a ƙara masa ya kai tamanin a ƙara masa ya kai tasa'in. ma'aikin Allah ce wanda yake so a yi masa haka falyasil rakibahu ya sadar da zumunci duk wanda yake son a yalwata masa arzikinsa a ƙara masa cikin nimansa a sa albarka cikin nimansa gane ko Allah wato kuma sannan a masa jinkiri wajen rasuwansa wanda yake bukatan haka ya sadar da zumunci al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito lafazin wato yubusata man sarrahu an yubusata lahu rizquhu au yunsa'a yunsa'a na nufin a jinkirta abu innaman nasi'u ziyadatun fil kufr Allah ya ce annasi wato nasi'u kaga tinkiri kenan wacan nan kalma ce ma'aikin Allah ya amfani da ita anan yace au yunsa alahu fi rizqihi yunsa alahu fi asarihi mun ga dai ko wato a jinkirta masa fi asarihi ala asru shi kuma na nufin al'umuru kenan mun gane ko adadin shekaru bawa kamar yadda Zuhairu bin Abi Salma yake cewa wal mar'u wal mar'u ma aja mamdudun lahu amalun la yantaqil aishu hatta yantaqil asaru sai amfani da lafazin al'asaru wanda al'asaru na nufin me ina nufin al'umuru mun ga dai ko adadin shekaru da bawa aka diba masa duk wanda yake san Allah ta'ala ya yalwata masa mun ga dai ko a nemansa sa'annan kuma ya samu ƙarin shekaru to wannan bawa da yake so a masa aka yi rika sadar da zumuncinsa to haka wannan hadisan da al bukhari da al musulun suka roito daga na Anas ibn Malik Allah ya ƙara masa yadda hadisan yana nuna zai iya yiwa a ƙarawa mutum shekaru mun gane ko yadda akwai hadisin Sauban Allah ya ƙara masa yarda shi ma ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yazidu fil umri illa bir wala ya yaruddu al qadara illa al du'a wa inna ar rajula la yukrama ar bi khati'atin ya'maluha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, la yazidu fil umr ba abin da ke karawa dan adam yawan shekaru illal bir face sai bin iyaye bin uwa bin uba yin masu da'a yin ma iyayenka da'a da girmama su wannan ba abin da ke ƙara ma ɗan ajar shekaru kamar wannan zan to asali ga shekarun da za ka yi amma sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara maka saboda kana wa iyayenka biyayya wala ya rudda wala ya rudda illa tu'a gane ko kuma ba abin da wala ya rutu kadara illa du'a ma'aikin Allah ce ba abin da ke mayar da kadara an kaddarta maka wani abu zai faru da kai na fitina na musiba to amma sai ya zanto Allah ta'ala ya sauƙaƙa wannan abin ko Allah ta'ala ya kawar wannan abin bai faru ba gane ko sai ma'aikin Allah ce wa innar rajula lalle akan samu mutum yakan zanto mutum ɗaya daga cikin mutane la yuhramu la sai a hana shi arziki a hana shi wani buɗe a hana mashi samu saboda mai bi khati'atin ya ha. saboda wani aikin zunubi al shi shine zunubi aikin alhaki aikin laifi mutum ya aikata wani aiki na laifi sai Allah maɗaukacin sarki ya kama shi da wannan sai ya zanto a hana mashi neman da yake yi ba za a fasa masa albarka ba sai ga ya nema bai samu ba mun ne, ko mm. ya ta misin ya ta misin tagir kala kala ai ta dan wacin zagaye tsakanin shi da kuɗi ya wuta nan shi kuɗi ya zaga ta can ya wuta can ya zaga ta can ai ta tushi saboda wani aikin laifi da yake wa Allah a lokacin in ka kani ma baka samu ba sai ka dawo ka kalli kanka me kai jiya me kai shekaran jiya me kai bare me kai barancan me kai da su me kake yi yanzu in gane ko me kake da burin za ka yi gaba zai kalli wannan gaba ɗaya duk kusurwowin rayuwanka ka kalla me kake wa Allah ta'a ko sa'o in ga yi ko in ga cewa akwai laifuffuka da kake wa ubangijinka to ka tuba wannan tuban yana daga cikin dalilai da zai sanya Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa neman ka albarka sai ga in ka in ka nema kana samu in ka tarba kana kamawa in gane ko in ka da kana dacewa saboda me saboda kana bin Allah madaukakin sarki ka cika masa alƙawarin da haka shi ma sai ya cika maka taka in gane jama'a da kyau wannan hadisin da al-Imam Ibn Shibban ya fitta shi a cikin littafin Sahih Ibn Hibban haka al-Imam Tirmidhi ya fitta wannan hadisin haka al-Hakim Abu Abdullah shi ma ya fitar da wannan hadisin hadisi ne ingantacce cewa ba abinda yake ƙara rayuwar ɗan adam ya masa daɗi irin kamar bin iyaye in gaida jama'a da kyau kenan kaga a nan wurin an nuna bin iyaye yana sanya rayuwar wato shekarun ka su daɗu inda shekara hamsin za ka yi sai a yi maka ƙari sai su daɗu kan haka in gaida ko sannan akwai hadisin abdulrahman ibn Allah ta'ala ya ƙara masa yadda shi ma ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na cewa inni ra'aytul barikata adaban ra'aytu rajulan min ummati ataku malakul mauti alaihi salam ليقبض روحه فجاءه بر فجاءه بر والده فرد ملك الموت ذلك فرد ملك الموت إلى أقوى عنه al-imam al-hafiz abu musa al-madini shi fitta wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inni ra'aytu al-barikata ajaban ni a daren jiya na ga abin mamaki a daren jiya naga abin da ya daure man kai na ga abu mai ban mamaki kwarai a daren jiya In ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa masa habai yace ra'aytu rajulan min ummati na ga wani mutum cikin al'ummata atakun malakal atakun malakul mauti mala'ikan mutuwa ya zo wajen wannan mutum ya zo zai zare ransa kul ya tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un mala'ikan mutuwa ya zo zai zare ransa gane ko shine liyaqbida fi ruha ruha ya zo dan ya karbi ransa a ja'akum birru walidihi sai da'a da biyayya da yake wa mahaifinsa sai wannan da'a da biyayya ya zo gane ko wato an jassama shi gane ko akwai malamai suna da babi sun ibadat a ce azumi zai yi ceto da'a ka iyaye kaji shi ma zo yanzu zai yi ceto mala'ikan mutuwa zo zai zara ne sai ga da'a ga iyaye shi ne tashissul ibadat ibada a bai da ita kaman kankan jiki in gane ko a kai ta halin suna wata ma a kan watannan matsala suna yarda in aka ce azumi zai yi ceto to Allah ta'ala zai jassama wannan azumin ya mai da shi yadda ka san jiki yana magana yana zance yana komi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi aqida ta al-sunna wal jama'a suna gamsuwa da wannan kun ga ko to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace a daren jiya na ga abin mamaki mala'ika mutuwa ya zo zai zare ran wani sai ga da'an da wannan yake wa mahaifinsa sai ga wannan da'a ya zo Faradda malakal mauti anhu wannan da'a ya kori mala'ikan mutuwan ya hana shi ya zare ran wannan bawa kaga lokacin mutuwan shi yayi mala'ikan mutuwa ya sadado tsakar dare zai zare ran nasa to amma sai ga biyayya da yake wa iyayensa sai ga wannan biyayya ya zo ta kasta kaskau sai ya zo zai kwace shi kuma ya hana mala'ikan mutuwan ya zare ransa kaga wannan a zagirinsa ya nuna an masa daɗi a shekarunsa mun gane ko saboda biyayyar da yake mawa saboda biyayyar da yake wa iyayensa mun gane jama'a da kyau shi yasa kowa in ya samu iyayensa na da rai in iyayenka sun rasu kai ta masu addu'a in kuma suna da rai kai ta girmama su kai ta masu ladabi kai ta masu biyayya mun gane jama'a da kyau don babu abin da ya kai wannan yin ba iyayenka biyayya ga ta cikin ramadan ɗin nan akwai lokacin da a irin wannan wata mala'ika jibin ya sauko daga sama ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kan mumbarinsa ya ɗare can hawa na uku sai mala'ika jibin ya taka hawan farko sai ya ce zan yi tsinuwa in na yi kace amin nabi ya ce to hmm, malamin sani yana taka step na farko na mumbarin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mala'ika jibril ya ce duk wanda watan ramadana ya fara har kare bai tsaya ya mai da hankali ya yi ayyukan ibadu da Allah zai kalla ya gafarta masa laifuffukansa ya yanta shi daga shiga wuta ya masa tagomashin aljanna ba Allah ya tsine mar Ka ce ka ce amin annaji ce amin gane ko Da ma'aikin Allah ya ce duk wato mala'ika ne ya ce duk wanda aka yi maka salati kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda aka kira sunanka bai maka salati ba shi ma haka ka ce amin dan ma annabi ce amin ya ce duk wanda ya rayu da uwansa da ubansa bai rika kyautata masu ba bai rika daɗaɗa masu ba gwargwadon ikonsa har suka mutu bai rika masu haka ba wannan mutum in dai bai da dama iyayensa da da wanda Allah zai kalla ya gafarta masa ba shine shi ma Allah ya tsine masa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace amin hadisi ne ingantacce al-imam Ahmad dan Hanbal ya fitta shi kun gane jama'a da kyau to kaga cikin shi, cikin alfanu da gajiyan da zaka ci in ka ne wa iyayenka biyayya Allah ta'ala yana ƙara ma rayuwa yana ƙara yana ƙara ma rayuwa sai ka zanto ba za ka mutu da wuri ba ai ta bugawa da kai idan yi addu'a kawai ai fatan Allah ta'ala ya tsawaita rayuwa kuma cikin ayyukan da'a daban Allah kusan san wanda ya fi kowa alkhairi shine wanda shekarunsa suka yi tsawo amma ya cuɗanya wannan tsawon shekaru ɗin da yin ma Allah da'a in gane jama'a da kyau zanto ga tsawon rayuwa kuma ga da'a ga Allah ga biyayya gare shi wanda ya fi kowa sharri ne wanda shekarun sun tura sun yi tsawo amma cikin sabon Allah in gane da kyau kuma tun kana matashi za ka tarbiyyanci kanka tun kana matashi duk man shabba ala in mata alai duk wanda ya taso kan wani abu ya kurciyansa akan wani abu to in ba kiyayewan Allah ba haka zai mutu da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da mu a shagir anan gurin jama'a wannan hadisin game da na faɗa da su alhafiz abu musa almadini shi ya fitar da wannan hadisin kuma ya ce wa huwa hasanun jiddan shi da kansa aliyu Awadu aliyu madini aliyu madini mun gane ko shi da kansa ya ce wannan hadisin hadisi ne hasan hasan ne kwarai babban malamin hadisi ne al bukhari yana cewa mastaskartu nafsi kama ha inda da ibn al-madini ban taba kaskantar da kaina raina ma kaina ba irin yadda duka raina kaina a gaban ali ibn madini babban malami ne babban malama hadisi ne kwarai ya rubuta littafi at-targhib wa targhib ba a ciki ya ambaci ainihin wannan hadisin in gane ko jama'a kun ji yanzu mun karanta aya al-Qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke nuna Allah ta'ala yana ƙara ma ɗan agar rayuwa kun gane ko yana ƙara ma rayuwa daga shekara talatin ka koma arba'in daga arba'in ka koma wato hamsin daga tamanin za ka sai Allah ya cika shewa ka ɗari a gwargwajon dubi zuwa waɗannan hadisai da ayat qurani da muka ci sannan gashi mun karanta a cikin suratul an'ami Allah ta'ala ce huwa allazi khalaqakum min tin summa qada ajalan kun ga ne ko Allah ya halice ku da ƙasa kuma ya kaddara lokacin rasuwan kun gane da wasu ayoyi da suke nuna ma ba za a daga maka kafa ba Allah ta'ala yana cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib a asaddaqa wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima bima ta'malun kaga Allah ta'ala ce wa anfiqu mara razaqnakum ku ciyar da dukiyar da muka azurta ku da ita duk abin da Allah ta'ala ya baka to ƙoƙari kokari ka samma wanda ka fi ka yi haka ɗin min qabli a hada ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo ma ɗayan mutuwa tana tarfafan ɗayan ku fa za ka je na cewa rabbi laula laula ne. ya Allah ina ma da ka jinkirta mani ka dan daga mana kafa abinda ban yi sadaka da shi ba na yi abinda ban yi kyauta da shi ba na yi sakken da ban fidda ba in fidda ya rika faɗin wannan kun gane ko laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin kajan sadakar da bebe na so sakan da bebe na so kuma zai zama mutumin kirki mai halartar sallar jami'i mai sauran ayyuka na ibadu Allah zai bashi ansa zai ce da shi walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai taba jinkirta ma wata rai daidai da minti daya a jinkirta mata daga mata kafa in lokacin mutuwan ta yayi Allah ta'ala ba zai ɗaga ba ko minti ɗaya ko minti ɗaya Allah ba zai ƙara ma bawa ba in gane ko Allah ba zai ƙara ma bawa ba ko ne da minti ɗaya Allah zai ba ku labari kan abin da kuke aikatawa to aka wacan nan aya ita ma kaman waɗancan ta baya sun nuna ba da ɗaga ƙafa yadda ka san ayan an'ani da ayat da ayan suratul araf ga wannan aya cikin munafiqun mun gane jama'a da kyau duk suna nuna cewa ba za a ɗagawa bawa kafa ba to sannan ga waɗansu waɗannan hadisai ga wancan aya kuma da makaranta wacce a zahirinta tana nuna zai yi biyu a ƙara ma bawa waɗansu shekaru to shine malaman tafsiri a nan wurin suka lallurantu suka buƙatu zuwa ga balansin tsakanin waɗannan ayoyi mun gane ko tsakanin ayoyin da suke nuna ba zai yi a ƙara ma mutum ko da minti ɗaya ba da ayoyin da ke nuna zai yi tare da hadisai ɗin bi masu nuna cewa zai yi a ƙara maka Ba ga ana buƙatar ai balansin Don kawai wani ya ce yi akwai tanakudi akwai tukka da warwara tsakankanin ayoyin alƙur'ani akwai tukka da warwara tsakanin na su suka da shari'a mun gane jama'a da kyau to malamai da yawa sun ba da ansoshi kan wannan irin su al'imami ibn kutaiba a cikin littafinsa tawilu mukhtalifil hadis gane ko tawilu mukhtalifil hadis ya kawo wannan hadisin hadisin bukhari na cewa wanda yake so a ƙara masa yawan shekarunsa sannan sai ya kawo watan nan aya da take nuna Allah ta'ala ba zai yi ya ƙarawa ɗan adam shekarunsa ba mun ko irin ayon suratul al'adu da muke akai a ƙarshe sai al'imam ibn ba ya yi balansin matsala ya daidaita ya nuna kowanne ga matsayinsa gane jama'a da kyau in lokaci ya ba mu za mu ji al'imamin al a cikin sharhin da yawa sahihu muslim mun gane ko al muqtam lima ushkila min sahih muslim mun gane ko ko min talkhis sahih muslim al-mubham lima uskila min talkhis sahih muslim littafin al-imam al-qurtubi ya tattauna game da watannan matsalar haka badruddin al-aini a cikin umdatul qari shi ma ya kawo ayoyin nan duka ma'ana ya kawo ga ga nasussuka sun ce ba za kara ma ba ga wasu nasussuka sun ce za kara ba me ake nufi ina fatan mun gane da kyau haka al-imam a sharhin da yayi wa sahih muslim amma tun kafin mu kai littattafan waɗannan malamai an tattara ire-iren waɗannan ayoyi da waɗannan dalilai aka tara su gaban al Ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya masa rahama kun gane ko aka tattara ma al Ibn aka shigar masa da tambaya to tambayar ita ce nake so mu karanta ta daki daki layi layi kun gane ko da kuma an san da shi al Ibn ya bayar a cikin littafin Majmu'ul Fatawa a mujallati na bakwai bukun darul hadis a shafi na 488 al'imam ibn taimiyya aka buɗe babi suratul an'ami su ila radiyallahu an an tambayi al'imam ibn taimiyya Allah madaukakin sarki ya masa rama ya yarda da shi an ƙaunihi ta'ala sun maƙaza ajalawa ajalun musamma inda aka yi malimamin ibn taimiyya tambaya game da wancan nan aya wa ƙaunihi ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala ƙasu min umrihi illa fi kitabin mun gane ko aya cikin surutu fatir wa ƙaunihi ta'ala da fadin Allah ta'ala ya mukulla kuma ya sha'u wa yusbik wa inda ku umul kitab in gane ko aya suratul suratul ra'd aka hada waɗannan ayoyi ga ayar farko ta cikin suratul an'am tana cewa in lokacin bawa yayi an riga an shata maka ba tsallakewa Allah ya rubuta lokacin mutuwanka in ka zo wurin zaka tsaya kun gane ko da ita wancan can aya ta cikin suratul fatir da Allah ta'ala yake cewa duk wanda za a ƙara masa yawan shekaru ko za a rage masa da ƙarawan da ragewan suka yana cikin lauhul mahfuz yana cikin littafin Allah wanda yake ishara akan cewa yana iya yiwa a ƙara din kenan ko a rage kun gane ko da fadin Allah ta'ala da yake cewa yanqullahu ma yasha Allah yana shara abin da yaso bayan ya rubuta zaka shekara kaza sai share ya ƙara ba ya rubuta za ka shekara kaza sai share ya rage ba kun gane ko Allah ta'ala ce wa yusbik Allah yana tabbatar da wani ba zai share ba wa inda ku ummul kitab ba wani littafin tana wajen Allah kun gane ko littafin da Allah baya sharewa sai aka tambaya al-Imam Ibn Taymiyyah aka ce hal al-mahw wal isbat fil lawh al-mahfuz wal kitab alladhi da'a fi sahih gane ko halil mahaw isbatu fil lawhil mahfudi shin wannan sharewan dan adam din da aka rubuta cewa zai yi shekara kaza to sai a share to wannan sharewan shin yana yana cikin lawhul mahfuz za a share rubutun da aka yi a lawhul mahfuz ne abinda za a tabbatar ma shi rubutun da Allah ya ne a lawhul mahfuz lawhul mahfuz wani littafi ne da aka rubuta duk abin da zai faru a duniya Inda garin da aka fara duniya har lokacin da za ta tashi duk wani motsi da ido da wani zai yi an rubuta a ciki kun gane babban kundi kenan lokul mahfuz komi yana ciki kun gane ko alkhairi da sharri to suka tambayi al-imam ibn taymiya suka ce da Allah ya ce za a kyare za a kyara abin da aka rubuta ne a ciki a kara ko shekarun bawa ko arzikin bawa ko wani abu ko za a kyare a rage a ciki wanda za a tabbatar ma a cikin lawul makon ne tambaya ne ake wa limami ibn tabiya kuma ake cewa me zaka ce dangane da hadisin da ya zo cikin sahih bukhari inna allaha ta'ala kataba kitaban Allah ta'ala ya rubuta wani littafi fa kuwa indahu ala arshihi wannan littafin yana nan a wurin Allah Allah ya ita littafin ala arshi al kun gane ko mana ba kawo hadisin duka ba lafazin al haditha maf'ulun bihi ne bi fi'lin bi ma'ana ikmilil hadisa mun gane ko akwai sauran hadisin wa kada ja'a jaffal qalam hadisin ya a cikin hadisin an ce jaffal qalam kan alkalami ya bushe ba za a ƙara ba ba za a rage ba in an ce za ka shekara 60 ne kana shekara 60 din ba ƙari in za ka shekara 60 ne kana shekara 60 din nan ba rage sai aka tambayi ibn tabi aka ce fa ma ma'ana zalika fil mahyi wal isbat ina ma'ana haka game da me za a tarar me za a tabbatar cikin tambayar da aka yi ma ibn tabi aka ce wa hal shari'a fi du'a'i an yaqula shin an shar'anta a addu'a musulmi ya ce Allahumma in kunta katabtani kaza famhani waktubni kaza fa innaka qulta yamqullahu ma yasha'u wa yusbih shin ya halatta in zo zan yi addu'a sai in daga hannun ce ya Allah in ka rubuta a allon kudura cewa ni shekara kaza zan yi a duniya ya Allah ka share adadin wannan shekara ka kara man kaza ya halatta ya halatta in daga hannun ce ya Allah in ka rubuta a allon kudura cewa ni matalauci ne ka share ka mai da ni mai kudi ya halatta mun gane jama'a da kyau ana wa limamin mun tabiya ne watan nan tambaya ya halatta a roƙi Allah haka wahal saka an umara kana yadda ubi misali haza shin ya inganta umar yana irin watannan addu'an ya kan daga hannu ya ce ya Allah in ka rubuta shekara kaza zan yi to Allah ka share ka mai da shi kaza umar yana haka wahal sahihu indakum annal umara yazidu fi rahim shin abin da ya inganta a wajen ku kusa allama ibnu taymiya annal umara annal umur mun gane ko al'umuru shin wato annal umara shekaru yazidu bi salatin rahimi shin ya inganta ku a wurin kusa al-imam ibn taymiya al-harrani abul al-abbasi shin ya inganta a wajen ku shekaru zai iya karuwa zai iya kaduwa ja a fil hadisi bai da zo a hadisi abtuna ma'turina ku ba mu fatawa manyan malamai ku ba mu fatawa game da wannan iskalin ku warware mana wannan tsarkakiyar Allah ta'ala ya ba ku lada al-imam ibn taymiya sai kare alƙalai fa ajaba radiyallahu an al-imam ibn taymiya sai ba da ansa yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya tabbata ga Allah ubangijin talikai amma qauluhu subhanahu dangane da tambayan ku game da faɗin Allah ta'ala sun maƙaza ajalan wa ajalun musamma inda sai Allah ta'ala ya kaddara lokacin da kowa zai mutu wani iyakantaccen lokaci na tashin alkiyama gaba ɗaya kuma ya bar wa kansa sani kun gane ko sai al-imam ibn taymiya ce fal ajalul awwalu huwa ajalu kulli abdi yace summa qada ajalan wannan ajalan na farko sai yace lokacin mutuwan kowane bawa ne alladhi yanqadi bihi umruk alladhi yanqadi bihi umruhu wanda shekarun mutum zai tsaya in ya zo daidai nan wal ajal musamma inda ku amma lokacin da Allah ya bar wa kansa sani kun gane ko ya ambaci lokacin wajensa ya ce kuwa ajalul qiyamatil amma shine lokacin tashin alkiyama na gabaci daya kun gane ko lokacin tashin alkiyama na gaba ne kaga ana al-imam ya nuna cewa ajal din nan guda biyu da suka zo cikin ayan suratul an'am kowanne a daban ajalu na farko ba shine ajalu na biyu ba ajalu na farko lokacin mutuwan kowanne mu ajalu na biyu kuma lokacin tashin ba gaba daya saboda ko larabcin haka yake nunawa ai tunda kowanne ya zo da nikira mun gane ko kowanne da nikira wannan ya ce ajalan sun makaza ajalan nan kuma an ce wa ajalun musamma ka kowanne mu nakkar ne kowanne an masa nikira wanda yana nuna kowace daban-daban mun gane ko hmm. me yasa kake ji zaka ji malamai suna cewa lan yakliba usrun usraini tsanani kwara daya ba zai rinjayi sauki guda biyu ba suna hujja ne da faɗin Allah madaukakin sarki inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran Allah ta'ala ce inna ma'al usri yusran lallai wato inna ma al'usri lallai tsanani ita ce al'usri shi ne al'usri inna ma al'usri lallai cikin tsanani akwai yusran duk tsananin da haka ya same ka to akwai sauki kun gane ko wa eh, sai mai inna ma al'usri yusra wato in tsanani ya same ka akwai sauki kaga anan an faɗi tsanani guda ɗaya aka faɗi sauƙi guda biyu to amma a zahirin ayan kai inda za ka ce ai kowanne bibbi aka faɗa an ce inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra kaga an faɗe su kowanne guda nawa nawa al'usru guda biyu tunda an faɗa aya farko an faɗa aya ta nawa a aya ta biyu to amma a ka'ida ta larabci ai al'usru ɗin farko da aka faɗa an sa masa ma'arifa an sa masa alif da lam al'usur na biyu ma an sa masa alifun da lam wanda yake nuna al'usurun farko shine al'usur na biyu al'usur na biyu shine na farkon nan saboda dukkan suna da alifun da lam kun gane ko amma shi yusra an sa shi nikira ba alifin ba lamun na farkon da na biyun to tunda na farkon ba alifin ba lamun na biyun ma ba alifin ba lamun to ya nuna kowanne daban-daban kenan in aka samu kalmomi guda biyu aka maime kalma ɗaya ce aka maimaita ta so biyu kuma duk da ni kira to yana nuna ta farko ba ita ce ta biyu ba ta biyu ba ita ce ta farko ba amma in an sa mata ma'arifa aka sa ma kalman alifin da lahamin aka maimaita ta to yana nufin ta farko ita ce ta biyu ta biyu ita ce ta me to shi yasa in magana ta kama sai ka ji an ce layyakliba wato usrun yusraini ba yadda za a yi tsanani kwara ɗaya tunda duk an sa musu ma'arifa ya nuna abu ɗaya ne ya rinjayi sauƙi guda biyu tunda ba a sa musu ma'arifa ba yana nuna daban-daban kenan to abin da ya faru a nan kenan sun makaza ajalan wa ajalun musamman inda to Allah mun fahimci wannan da kyau duk tsanani in ka gani akwai sauki fa mahma ta kullil mar'i la budda an takun samaniyatun ya za alayka bi ishfadi sururun wa qudunun wa ijtima'un wa furqatun wa usurun wa yusurun sun wa sukumun wa afiya duk yadda al'amari ya kai ya komo to ka jira sauki daga Allah za ka saukinsa in gane ko ba wani yanayi da zai tattagwama dole in ka ga tsanani to akwai sauki na nan na zuwa al'imami ibn taymiya kun ji yadda ya fassara yace wato ita lokaci na biyu ana nufin tashin alkiyama na gaba daya wali hada kala musamman inda shi yasa Allah ya ce ya ambaci lokacin tashin kiyama a wajensa fa inna waqata sa'ati la ya'lamuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal dan lokacin tashin alkiyama wani mala'ika makusanci ga Allah bai san shi ba wani manzo dan sakon Allah da Allah ya aiko bai san shi ba ba annabin je san san da za a yi tashin alkiyama kare da ba mala'ikan da ya san san da za a yi tashin alkiyama kama qala ta'ala kabe da Allah ya yace yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayan ka dangane tashin alkiyama yaushe za ta afku kul inna ma ilmuha inda rabbi kace da su sanin sanda tashin alkiyama za ta afku ina wajen ubangiji na la yutallika li waqtiha illa hu ba wanda ya san lokacin da sai shi Allah Allah bai bayyana wa kowa lokacin tashin kiyama ba sai shi bi khilafi ma idza qala musamma sabanin Allah kawai ya ce musamma bai ce inda ku ba bai kayyade lafazin musamma da inda ku ba ka kauli kamar yadda Allah ya ce ja imamu Ibn Taymiyyah idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma haka ya ce musamma amma bai ce inda ku ba yanzu wannan musamma din ya nuna wani ma zai iya sani ba Allah ba tunda bai kayyade shi da lafazin inda ku ba in domin kuwa lam yuqayyid bi annahu musamman ku. Allah bai ƙayyace shi da cewa wato sananne ne a wajensa ba faqad ya'rifuhu al-ibad kenan bayi zai yi wasu sani wa amma ajalul maut fa hadha ta'rifuhu al-mala'ikatu alladhina yaktubuna rizqa al-'abdi amma lokacin mutuwan ɗaiɗaikun mu sanda zan mutu da sanda alaran ma zai mutu da sanda zaka mutu wannan zai iya yiwa mala'iku su sani mala'iku sun san zan da za mu mutu ba Allah kaɗai yake ɓance sansa sanin lokacin da mu za mu mutu a daidaikun ba yanda ya kimsa ma kansa sanin san da kun mutane za su mutu da aljannu to kuma ya kimsa ma wasu cikin mala'ikunsa sanin lokacin da kun mutane za su mutu wasu mala'iku su ne mala'ikun da ake wakilta su su rubuta arzikin bawa kun gane ko wa ajaluhu wa su rubuta lokacin da zai mutu su rubuta aikin da zai yi a duniya wa shaqiyyun aw sa'idun su rubuta mutum ɗan wuta ne ko dan aljanna kama fi sahihain an ibn mas'ud qal kare da zo a cikin sahih bukhari da sahih muslim daga abdullahi dan mas'ud yace حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق فايتين الله من كتيا أبن كتاوا يا بام الأباري inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan wannan lafazin nutfatan din ba shi a irin wannan lafazin da gani cikin sahih bukhari ba kuma shi a cikin sahih muslim da irin wannan lafazin na nutfatan amma da yawa za a ga ana kawo shi aka, mun gane ko akwai lafazin nutfa a ayat alqur'ani akwai su akwai su a wasu ruwayoyi amma a cikin sahih bukhari ba haka yake ba mun gane ko ku je ku duba wa gani ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مزغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك يعني يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات فيأمر بأربع كلمات فيقال فيقال اكتب رزقه وعجله وعمله gane ko wa shaqiyun aw sa'idun summa yunfaqu fihi ar-ruh annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace dayan ku ana hada halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa kowa ana kera shi ne a cikin mahaifiyarsa za a kwana arba'in kana gudan maniyi sai kwana arba'in kana gudan jini sai kwana arba'in kana tsoka gane ko daga nan sai a turo ma mutum mala'ika ya umurci dan adam da jumloli guda hudu arba'u kalimat ai arba'u jumal za a rubuta arzikin da mutum zai yi a duniya da lokacin da zai mutu da aikin da zai yi dan aljanna ne ko dan wuta daga nan sai a gura masa rai game da lokacin da ake guda ma dan adam rai a cikin mahaifiyarsa malamai na da maganganu da yawa sun ce sai sun ce sai ya kwana ɗari da ashirin bi zuwa ga zahirin wannan hadisin sun ce cikin kwana arba'in da biyu ake gura ma dan adam rai baya wuce haka gane ko wannan hadisin wannan zancen na biyu cikewa cikin kwana arba'in da biyu ake wura ma dan adam rai in mutum ya bi hanyoyin hadisin nan da sharhin shi da zantuttukan malamai masu yalwan ilimi da abin ga sai ga wannan zancen yana da ƙarfi bare, da gaske in gane ko wannan hadisi ne ingantacce fa hada al-ajalu alladhi huwa al maut wannan lokaci shine mutu lokacin mutuwa kad ya'lamu kullahu liman sha'a min ibadihi ko kad yu'allimu kullahu zai yi Allah ya sanar da wani ɗan adam ko wani halitta ga wanda ya so cikin bayansa ko mala'iku ko sauransu wa amma adalul qiyama al musamma inda ku fala ya'lamuhu illa huwa lokacin tashin alkiyama ko ba wanda ya sani sai Allah wa amma qauluhu amma dangane tambaye ku da kuka yi mai ijal imam ibn taymiya game da fadan Allah ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi wancan nan a da kuke tambaya ta cikin surtu fatir faqad kila malamai sun ce innal murada al jinsa kun gane ko innal murada al jinsu da ake nufi shine jinsin dan adam ai ma yu'ammaru min umri Abin da ake karawa daga shekarun yan adam ba mutum ɗaya ba wala yunqasu min umri insani ko abin da ake ragewa daga ɗabi'an shekarun 'yan adam kun gane ko kun san shekarun 'yan adam ya sha bamban da shekarun mala'iku ya sha bamban da shekarun aljanu kun gane ko ɗan adam a kowane a kowane sanciwar yin aka shiga kowane ƙarni to akwai adadin shekaru da za a ga tsakatsaki da nan suke ta mutuwa yanzu ka galibin mummunan fama wuce shekara sittin saba'in tamanin ɗari an dare gane ko hmm. sittin tamanin sittin saba'in tamanin a nan za a ga ana ta ɗungirwa kawai to amma mutanen da sukan wuce haka cikin yan adam ɗin hmm. akan samu shekara dubu ɗaya ɗan adam ne kuma kun gane ko a da can akan samu haka ina fatan kun gane da kyau ana samun haka annabi ya ba da labarin wani bawan Allah da ya je yaƙi yaƙi kawai sai da shi karatu yana yi jihadi kawai to haka ana ragewa ana ƙara mana mu ɗan adam adadin shekarunmu na gaba ɗaya a ce maximum na shekarunmu kaza minimum kaza mun gane ko da ba minimum ba mafi karanci dan ɗan jinjiri ma yana iya mutuwa amma ana iya sa mafi yawa sai a ce to mafi yawan shekaru kaza mun gane ko suka ce to to Allah yana nufin to su malamai yana nufin abin ba abin da ake karawa daga ɗabi'an shekarun ɗan adam ko a rage daga ɗabi'an shekarun ɗan adam ba wai ɗaiɗai ku ba don Allah kun fahimci inda aka dosa Allah maɗaukakin sarki ya datar da ku summa ta'amiru wa taqsiru yaradu bihi shay'an sannan ƙara shekaru ko ragewa ana da fatan abu guda biyu cikin ibn a haɗu kuma na ɗaya anna ya yatulu umruhu za ka cimma wannan mutum zai duka shi shekarun shi zai yi tsawo wa haza ya kusuru umuru an ruga shi shekarun shi zai yi gadatta zai du an rubuta cewa zai shekara tamanin amma amru kuma sai aka sa zai shekara misali saba'in kaga ta fuskacin wannan zai yi tamanin wannan zai yi saba'in mun gane ko to a nan gurin za ka iya cewa wannan an ƙara mu shekaru wannan kuma an rage mushi ba ƙarawa ne na asali ba in gane jama'a da kyau shine ibn taimiyya ke fada fa yakunu fa yakunu taqsiruhu naqatan lahu bin nisbati ila ghayrihi kama anna al mu'ammara yatulu umruhu wa hadha wa hadha yaqsuru umruhu فيكون فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر وتعنى لكم يتي تائي kuma. a asali kawai duk ɗan shekara tamanin wanda aka rubuta sai shekara tamanin to wannan an ƙara wa shekaru ke in an dubu wanda aka rubuta zai shekara arba'in gane ko zai shekara arba'in wa kada yuradu bin naqasi an naqasu min al-umri bil maktub zai iya wa ya zama ana nufin za a rage ma mutum shekaru ne daga littafin lokul mahfuz kama yuradu bin siyadati az-ziyadatu fil umri al maktub kamar yadda za a nufata da karawa a ce za a share ne daga lawul mafuz a kara mata domin wa fisa yi kaini annin nabi sun sarrafa annahu qal man sarraku an yubsita lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu wani hadisin mun faɗa mun fassara shi a baya wa qad qala ba'dhu an-nas innal murada bihi al-barakatu fil umr wasu malamai suka ce in kaji an ce za a kara ma shekaru ayan nan ta cin suratul an'am tana nan da Allah ya ce sun makaza ajalan suka ce ba za a ƙara ma tsantsan shekaru ba amma shekarun naka ne za a samu albarka bi an ya amala fi zamanil kasiri ma ya amalu ghayruhu ila illa fil kathir sai ka zo ka cimma mutum ɗan shekara talatin amma Allah ya yi a cikin ya cimma target ya cimma wasu abubuwa na rayuwa wanda shekara tamanin ma bai cimma su ba shekarun ki dududu ba su wuce shekara talatin shekara talatin da biyar ba amma ya haddace alkur'ani ya iya hadisi kila ya yi kasuwanci ya samu kuɗi kila ya yi aikin gwamnati ya taimaki jama'a ya shiga gurgurmaya kala-kala gaba ɗaya shekaransa talatin da biyar amma Allah ya sa ma rayuwar albarka ta kowane fuska sai ga ɗan shekara tamanin kuma ya zauna shekarar shi tamanin lamma ya ma amara bai komi ba ya bata lokacin kawai ba qur'anin ba hadisin ba kuɗin, ba tallafa mutanen ka rasa duk me yake shekarun. ba a samu shi albarka irin yadda aka samu dan shekara nawa talatin da biyar ɗin can ba suka ce shi yasa in ka ga nafsi an ce za a ƙarawa bawa shekaru suka ce ana nufin za a ƙaddara ma rayuwarsa albarka ba a ƙara masa asalin wato ba za a ƙara ba a ƙara masa yawan shekaru ɗin ba da Allah mun fahimci wannan da kyau ji jama'a abin da malam yace wasu haka suka fassara jal imam ibn taymiya mun gane ko sai yace fa yuqalu li haula masu irin wannan fassara sai mu ce musu tilkal barkatu ita kanta albarka da ita za a ƙara ba yawan shekaru ba wasiyar ziyaratu fil amal kuka ce ana nufin a ƙara aiki wannan ya zanto wanda jama'a suka amfana shi da yawa a sa ma rayuwar shi albarka Ya yace hiya aidan muqaddaratun maktubatun ai ta kanta an kaddarta ta ita kanta albarka kafin ya zo duniya an ce ga yanayin albarkan da zai yi ba zai wuce ba to in kun ce an ce za a ƙara albarka ake nufin a ƙara to ai kuma ma kawai ku ce shekarun za a ƙara dan in kuna gudun kar ku ce za a ƙara shekaru ya zama kun ci karo da wasu nasu suka da suka nuna ba a ƙara shekaru to ai akwai nasoci da suka nuna albarkan ma rubutattu ne su ma ba a ƙara su mun gane da kyau ina fatan mun gane sai ce wal jawabul muhakkam. an sa dai ta daidai sai a ce an wato an sa da za a bada a tunkula a ce annallaka yaktubu lil abdi adalan fi suhufil malaika Allah yana rubutawa dan adam ne shekarun da zai yi a littafin mala'iku kun gane ko a littafin da ke hannun mala'iku fa iza wasila wasala rahimahu in ya sadar da zumunci fa idza wasila rahimahu in ya sadar da zumuncinsa zada fi zada fi zalikal maktuba zada wato zada fi zalikal maktubi sai a ƙara masa cikin wannan rubutaccen na hannun mala'iku sai a share sai a karba a share a ƙara masa wa in amila ma yujubun naqs in ya aikata abin da ke wajabta a rage masa shekaru da akwai abin da ke rubuta a rage shekaru in bai cin kanmu tsawaita tafsirin har abun jira ba da mun ɗauko waɗansu akwai wasu akwai malamin da na gani ya kawo abubuwan da suke ƙara shekaru a rayuwar baba ya ce in kai kaza in kai kaza shekarun kaza su kawo in kai kaza kai kaza shekarun kaza su mun gane da yawan da kyau ya ce in mutum ya aikata abin da ke wajabta shekarunsa su ragu kamar aljazair karanta sirrin shi aizarun tafasir ya ce saban Allah da kinci wajen kula da abin da ya shafi ubangijinka hmm. ya ce wannan yana rikewa bawa shekaru mun gane ko a kuma kuza ma hadarin rika kuza ma haɗari da rashin kiyaye harkar lafiyarka hmm. ya ce shi yana rage ma mutum shekaru a rubuta zai shekara sattun sai ya kungire a shekara biyar ya koma da sauran shekarun shi da haka jabir da a ne faɗa mun gane ko a ƙarƙashin ayat suratul a'raf ina fatan mun gane da kyau Allah ta'ala da ta da sai ce sai a rage mashi wa naziru hadha ma fi tirmidhi wa ghairihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya kama da watan nan matsalar abinda al-imamu tirmidhi ya fitar shi da wasu sa daga annabi sun sallama ma'aikin Allah ce inna adama lamma talaba min Allah an yuriki surata al-anbiya'i lokacin da annabi adam ya nima Allah ya nuna mashi hoton annabawa ya nuna mashi surorin annabawan Allah a matsayinsu na ‘ya'yansa, annaba Adam ne ma Allah ya masa haka, min zurriyati ke cikin zurriyarsa, fa'ara ku iyahum, sai Allah ya nuna ma annabi Adam hoton annabawa. Fara'a fikim ratulan lahu basisun, sai ya hango wani mutum, wannan mutum da wato cikin annabawan sai annaba Adam ya hango wani mutum, wannan mutum lahu basisun, yana ta ƙyalli, yana ta haske Shi ne basis da sadu guda biyu yana ta ƙyalli. fa qala man haza ya rabu. sai ce waye wancan ya ubangiji na Faƙala. sai Allah ya ce Faƙala qala daud Faƙala qala daud. Ya ce danka ne annabi daud shi yake ta wancan kyallan shi yake ta wancan wajen shi yake ta wancan hasken qala kam umruhu sai annabi adam ya ce wa Allah shekarun shi nawa ala arba'una sana Allah ya ce mai shekaru Allah ya ce ma annabi Daud wannan dan naka Daud shekaru wato annabin Allah annabi Adam Allah ya ce masa haka ya ce ai annabi Daud shekarun shi 40 ne 40 zai yi mutu kala wa kam umri sai annabi Adam ya tambayi Allah ya ce to ni uban uban Daud din shekara nawa ne zan yi in shi dana Daud shekara 40 zai yi mutu to ni uban shi shekara nawa zan yi kala alfu sana ya ce sai ka shekara dubu sannan ka mutu Allah ya ce ma annabi adam shekara dubu za ka yi ƙala faƙada wa haftu lahu min umri sittina sana annabi adam ya ce na ba ɗana daud kyautan shekaru na na ba kyautan shekara sittin a cire a nawa yanzu zai zanto na annabi adam saura shekara nawa eh? ɗari tara da arba'in shekara dubu a ƙaddata zai yi a duniya to ya kyautar da sittin yanzu shekara ɗari tara da arba'in zai ya ba da kyautan sittin kai ma za ka ba da? <laughs> fa kutiba alaiki kitabun gane ko sai aka rubuta aka ce ka ba da kyauta ce na bayar aka ce to to gashi a rubuta official gashi a rubuce mun gane ko wa shakitat alaiki mala'ikatu mala'iku suka ce mu ne shaida ka kyautar da shekara 60 ga ɗanka dan ka zo dan ka ce baka san magana ba falamma hadaratul wafatu da mutuwa ta zo ma annabi adam kala sai annabi adam ya ce wa mala'ika mutuwa me ka zo ya ce na zo ne in dauki ranka ya ce kada baƙiya min umri tuna sana tsora shekaru na sittin da sauran lokaci da sauran shan miya <laughs> da daddawa bai kare ba akwai sauran shekara rawa sittin ƙalu sai mala'iku suka ce wa hafta halibni ka dawo? ai ka ba da shekaru 60 din nan ga ka dawo? fa an kara zalika ce ban bada ba sam ni ban bada ba sauran na shekara 60 to ka ga yadda rayuwa take ya karkari shekara 940 amma kuma yana so ya be yana so ya kara mun gane ko fa akhratul kitaba yasa ya da to rubutu mu yan adam ƴaƴan rubutu ne mu yan adam mun kaji yi rubuta abu ne shi yasa yake da kyau yi rubutu nan da nan mala'iku suka ce ba a yi haka ba ce ba a yi haka ba suka mu da jaka suka dauko littafi suka ce kalli sa hannunka an rubuta ga agreement letter an yi da kai cewa ka ba da wannan kyauta din suka tuna masa mun gane ko fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma'aikin Allah ya ce fa nasiya adamu fa nasiyat suriyatu annabi adam ya yi mantuwa shi yasa ka gan mu muke da mantuwa mu maka zama masu mantuwa wa jahada adamu fa zurriyatu annabi adam ya yi mantuwa zuriyarsa sai suka zanto su ma suna da mantuwa mun gane jama'a da kyau to haka dai al-imamu ibnu taymiya yayi balansan waɗannan aya waɗannan wato waɗannan aya cikin suratul an'ami da Allah madaukakin sarki ce sun maqada ajalan da ita da wasu ayoyi da ke nuna cewa an zai iya a ƙarawa ɗan adam da hadisi a dunkula imam ibn kemi ya nuna fa da gaske ne littattafai ne za a yi guda biyu ɗaya na hannun mala'iku ɗaya na wajen Allah wanda ke hannun mala'iku an rubuta za ka shekara sittin, wanda ke hannun Allah an rubuta za ka shekara ɗari in ka sadar da zumunci kai ma mahaifi da mahaifiya biyayya da sauran ayyuka to sai ai amfani da littafin da ke wajen Allah sai ka kai gari in ba kai wannan ba kuma sai amfani da na hannun wa mala'iku za su mutu a shekara ta shi ne duk inda ka ji na sussukan shari'a suna nuna za a ƙara mutum ko za a rage masa muna fatan Allah madaukakin sarki ya dace da Allah ta'ala ya mana ka tar mu nemi ƙarin bayani cikin sharhin da Imam Nawawi yawa sai Muslim da sauran littafin da na ambata su da su muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana ka tar kuma lokaci ya riga ya kwace mana ba za mu samu daman amsa tambayoyi ba wala Allah zuwa gobe za mu haɗa ga baki ɗaya sai mu ba da amsa a kansu muna fatan duk kurakurai da muka yi Allah ta'ala ya fi mana abinda muka faɗi ya zanto daidai kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana laifuffukan mu albarkacin watan nan wata muna roƙon Allah ta'ala ya rufa mana asiri ya rufa mana asiri ya mana maganin duk abin da ya dame mu duk wani wanda yake da wata bukata ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa duk wanda yake da wato wani alburi na alkhairi Allah ta'ala ya cika masa burinsa Allah ya gafarta wa matattunmu Allah madaukakin sarki ya sa ma rayuwar mu albarka Allah ta'ala ka sa ma rayuwar mu albarka Allah ta'ala ka shirya mana zurriyar Allah ta'ala ka shirya mana zurriyar ya ubangiji ta'ala ka kara mana ilimi mai amfani mai albarka rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you. Thank you.